Bismillahir mana Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Mun tafi wata alƙarya na goma sha hudu wanda Rabia ta Adamu Shit matar Usman ta wallafa. Masu sauraro mun tsaya ne a inda Mujahid yake cewa babban store zai buɗe ya mallaka mu a wannan titin kafin ka buga. Kai dan Allah abokina. Wallahi yanzu daga wajen wajensa nake. Na ɗau hanya zuwa wajen Maryam saboda haka kai muke jira. kana bani labarin ƙaruwa ka zo mu ƙarasa magana a waya ba za ta yiwu ba ok to matsalar da aka samu na je banki yanzu nan fitarwa da allman wasu kuɗi kawai abin da za a yi idan kun fito ma haɗu a mahaɗa wace mahaɗar kenan mujari ya tambaye shi ga mahaɗoɗi nan da yawa dole dai ta nan za a biyo ko ta ko ta ga ɗan ƙaya ko ta nan area malam sai dai gadon ƙayan ba zan yi hanyar gida ba ka san akwai matsala da mun fito zan maka waya ka zama ready ok no ban kai ɗazu na yi waya matarka ta ɗauka kai dai bari kawai riƙe na neman saka min ido ina wanka na ji kiranka <laughs> tamkar na fito tsirara haka na ji wallahi na zata maryam ce dariya ta kwacewa aminu har da dufa kafa bajayi ya ce mugun ɗan iska allah ya kiyaye kada ka shiga cikin irin wannan cakwakiyar wallahi kiɗa zan dinga saka maka dariya aminu ya yi ya kashe wayar yana ihun jin daɗi ya ƙarasa gidan cikin farin ciki zai haɗu da maryam abar tsana a gare shi ya yi fakin ɗin motar sannan ya tura ƙofar ya shiga ciki ya yi cikakkiyar sallama ta amsa tana kwance a kan katifarta san bata ji buɗewar ƙofar farko ba sai da ya zo dab da falon sai girgir kamar wacce aka hatsi kara ta miƙe kamar ta je ta rungume shi ta tsaya tana kallon sa ta yi masifar kyau daman haka manyan kaya suke yi maka kyau suke yi yawaita saka ƙananan kaya ya murmushi nami da duban kansa ba wani kyau ke da ba dai wani kyau ke dai zuga ya faɗa yana ƙare mata kallo kayan jikinta riga da siket na lace ƙarami ba mai tsada ba don har ya fara tashi Malas raini ba mai tsada ba don har ya fara tashi sai dai ɗinkin ya ƙawatar mata da halittarta a zahirin gaskiya Maryam cikakkiyar mace ce mai matuƙar kyawu da duk ɗa namiji ya ɗora idanuwansa sai ya yabe ta baƙa ce sai dai baƙinta natural baƙi ne na musamman daga cikin baƙaƙe fatarta mai tsantsi da laushi gami da ƙyalƙyali tana da wasu irin idanuwa masu fuskar hankali mutum kallo ɗaya za ka yi musu kasancewa na daban ne wanda idonka bai taɓa tozali da irinsu ba manya ne ba can ba sannan a tsagaye sai wata fata da ta ɗan tattare a samansu hakan ya ƙara sa wa idon wani irin mayataccen kyau ɗan kawon baki ne da ita tunkan wanda aka sanya reza aka tsaga shi murmushi yana yi wa doguwar fuskar ta kyau duk da cewa fuskar ba za a kira ta da doguwa ba domin tana da tsayi kaɗan tana kuma da faɗi hancinta bai da tsayi sosai ɗinnan amma dai ya yi tsari da fuskarta jiki ne dai har zan iya cewa ya fi komai kyawu a tattare da ita dukiyar fulani gani da mazauna da ir da diri shi kansa abin a kalla ne wannan dalili ya sa ja ya kasa tsayar da idanuwansa a kanta yana so ya ƙare mata kallo a yau da suke a keɓance sai dai tsoron abin da da haka zai jawo masa ko yanzu da ta fita za ta kawo masa abincin da ta tanadar masa sai da ya gama karewar mazaunan takalon sannan ya yi istighfari game da girgiza kai da jin wani daɗi mai ratsa zuciya a cikin ransa ta jira masa dankalin da socks ɗin da ta yi game da shayi ta ajiye a kayan ta ajiye kayan madara da ta sunkuyo tana zuba masa mamanta sun furfuto. yana karansa sa ya mugun tashi ya rintsa idanunsa game da ambaton sunan Allah sai ta kammala ta dube shi ta ga idanunsa a rufe sai ta rasa dalilin yin hakan da ya yi gashi kasha so nake ka cika koshi murmushi ya yi bai son ya nuna mata ko kaɗan ba zai iya ci ba don haka ya haƙura ya hau danna shayi da dankali duk da ya so ya daure ya ci ya kasa duk da daɗin da komai ya yi cikinsa ya cika sosai maryam ya ci ya kika kwana ya yi tunanin ya ɗauki hankalinta da hira har ya nuna mata ya ci ya iya yadda zai iya na kwana cikin kewarka murmushi ya yi ko za ki kwatanta mu sai dariya no sai dai daren yau ya yi ajiyar zuciya domin ya gano manufarta yau za a yi musu aure yau zai kwana da ita Allah sarki abinda ba zai taɓa yiwuwa ba kenan to Allah ya kai mu ya faɗi hakan ne saboda bai gama tsara ta inda zai biyo mata ba a ɗan anjima yanzu za mu je wajen masu ɗaurin auren e, ina jira malam kabiru sai mu tafi kin ma tuna min bari na ƙara kiran aminu na je ya dawo daga inda ya ce zai je kafin ya kai ga ci gaba da ɗauko wata maganar waisa ta yi ƙara ya ɗauka tsaye ya miƙe yana cewa kin ga malam kabiru har ya ƙara so ɗan halal ka ƙara so ne i e, gani na iso wajen masu walda da ka gaya mu don na ga alamar ba zan gane gidan ba to gani na fitowa har zai fita ya dube ta baki da hijabi ina da shi na aro na Fatima ƙawata ta da zan taho ya murmushi to yaushe zaki mayar mata ita ma dariya ta yi sai ran da ta gani Yakin kin sha kewar gida tsawon ya mutse idanuwa ko tunanin su wallahi ban yi ba mahaifina ne ma na ta kira bai ɗauka ba daga ƙarshe aka ɗauka na san matarsa ce ta ƙi ta saurare ni ok shi ai idan kika sanar da shi ga inda kike ba matsala ba matsala fa shi ba ma burinsa kenan ba na kuɓuta daga gidanmu ya aure da ni ga musulmi bari na je kar ya gaji da jira amma na Allah ɗauko hijabin ki saka kin san mutane ne za su shigo ok tam sai ka dawo ya fice ta zaƙulo hijabin ta sanya akan ta zauna zaman jiran shigowarsu ba a minti biyu ba da fitarsa ba sai ga su sun shigo ina mutum zuru tana dariya take sanar da shi baba ga mutum zuru nan to an kwana lafiya baba lafiya kalau garin Kano akwai daɗi Allah ko wallahi duk farin ciki ya hana min bacci wai yau gani a Kano kuma na kwana a cikin addinin musulunci ni kaina na yi miki murna domin kin samu babban rawar. ga wani tukuicin yanzu Allah zai baki wato mujahid kin zo a sa'a samun mutum mai kirki da sanin ya kamata da taku kamar mujahid sai an duba na yi miki murna maryam Allah ubangiji ya bar ƙauna a tsakaninku daɗi ta ji sosai yadda kowa yake yabonsa na ji a ran na ji ranta ita ma ta gama dacewa dai a nan duniya sai kuma dacin a lahira sai mu hanzarta ku shi ya rufe mota kofar gidan ya buɗe mata gaban motar tana murmushi ta ce ni ya kamata na buɗe maka ai a ba a haka ba ne ke ce wace ya dace a buɗewa ta shiga sannan ya buɗe wa malam kabiru ya baya ya shiga malam kabiru murmushi yake yi domin al'amarin na bashi tausayi gami da birya shi dai a rayuwarsa yana son mutuwa yana jin daɗin labarin soyayya kowace iri ce in dai akan son juna ne to shi fa burge shi take yi Suka hau kan titi suna da tafiya shiru a motar babu wanda ya ce uffan har sai da aka zo makarantar nursery sananne Maryam ta ce mun wuce nan jiya ita ce makarantar nan ko ya murmushi game da ba ta tabbaci amma tana da girma sai dai sai nake gaggani kamar safi biyu ke din can malam kabir ya tsoma baki ya ce na za ki haɗa biyu ke da wannan yar makaramar makarantar ai biyu ke tafi wannan sau nawa ma so ina ji garin tsoro na yi wa waccan ɗin ba mamaki ya ba ta amsa gadar ka buga ma sai da ta ƙara santinta da aka zo biyu ke sai ta buge da cewa ya ta haka har an zo Mu ja ya warware mata da cewar wannan ai all site ɗin wancan ce ita wannan sabuwar wancan ce Ya dai kan naki ai ko titin ba iri ɗaya ba ne. wannan da yake cikin gari wancan kuma a bayan gari sosai yawa ni ma dai abin ya bani mamaki wancan ta fi kyau <laughs> daga wajenta ma ba daga wajenta ba ma har a ciki ɗaya daga da ya ga za a ba su hannu a daidai kofar famfo sai ya kira lambar Aminu kun ƙaraso ne no muna dai kan ƙofar famfo to ina jiran ku abin da ya faɗa kenan ya kashe wayar mujahid bai saurare ta ba a lokacin da take ga ta ga legal ta ce kai makarantu uku a titi ɗaya wannan kuma fa ni ko a labari ban taɓa jin ta ba dariya ya yi kawai sai malam kabiru ne ya yi mata bayani yana cikin yi mata bayanin ne suka isa bakin shai plaza wai sai ya ɗauka ya kira aminu bai amsa masa ba sai jiya ya an buɗe baya an shigo da sallama a ina kake tsaye ni ne ban gan ka ba cewa kai dole sai ka gani ka gani mu je kawai inda dai ban bata muku lokaci ba ya miƙa malam kabiru hannu suka gaisa sannan ne barin ta waigo tana duban sa ina kwana ya amsa tare da karawa da zolaya yar ƙauye yau an kwana a birni sai dariya gami da toshe bakinta alamar dariya za ta kwace mata ina ina ce ƙauyen zuru wallahi zuru titi ke kaf five states babu garin da suka kai wayewar zuru wayewar zuru ka je ka tambaya ba sai na je na tambaya ba ni da kyabbin da zurin duka nake haɗawa ba kauyen bacci a kan Kano ta ce abu ɗaya dai abu ɗaya zai sa na amince da kai shine gwarzo yana cikin wannan yana cikin wannan garin don haka ba zan taɓa cewa garin su fuska ba amma da a ce ba haka ba yau da na gungwaje ku murmushi mu jaje dami da karawa motar motarsa wuta malam kabiru ma dariya ce ta kufce masa kuma shi da yake mai gidanka ma da ya je garin ma garin namu ya yaba to ina idan kai ka je na san ƙauyancin za ka iya za ka yi ta yi dariya aminu ya yi a shirya maryam ɗin na da baki haka waye mai gidan nawa wannan wannan abin eh ta faɗa ta gayya tana dariya jiya sai faman aikinka yake yi je ka siyo mana kaza amso abu a can ɗauki kullum mota ka je ka ɗauko kaza ya sunkuyar da kansa saboda dariya ya ɗago ya ce ɗan tambaye shi waye ne a wajensa ba sai na tambaya ba ai na gane da kai <laughs> da kaina ya rubu mujahid yana dariya abin sai ya ce shege munafikin Allah ta'ala dama gaya mata kai ni yaronka ne baka ji abin da ta ce ba ganewa ta yi da kanta ba sai ka tambaya ba ya kamata ka fahimce ka fahimci ba ruwana a cikin wannan maganar Za ka ci gidanku za ka zo neman solving problem ɗinka za ka sani ne malam kabiru dare sai yake yi bai kula musu da hirar tasu ba sai dariya domin ya san yar zolaya ce kawai ya fuskanci abokanan irin abokan nan ne da ba ta iya ɓoyewa junansu irin sirrinsu sannan kuma masu iya ɓoyewa junansu sirrinsu ne sannan kuma suna matuƙar shaƙuwa wasa da dadiya. ba zai taɓa haddasa musu husuma ba don a duk lokacin da ya tare da su hakan ke faruwa da su yanzu dan Allah malam me yana yawa a ciki mutum ya ambaci malam Kabiru yana shaida masa magana. shi da ita suke yi ban kuma tsoma musu baki ba amma jibi yadda ya dawo kaina ya faɗa <laughs> yana tare dariyarsa maryam ce ta ce don ma baka yi gidanka da shago ba ai da nan zai dinga kwana ko yaya na <laughs> dariya ce ta kwafcewa kowannensu shi kansa mujahid bai san haka maryam take da tsokana ba sai a yau kuma dalilinta na yi ta jin irin takaddamar da suke yi ne a jiya ta fuskanci su ɗin abokan amana ne ko bai kwana ba ai ya dinga zuwa a na shi abincin mujad ya faɗa ɗani ne ya kece da dariyar takaici ka sani wa na na rantse da Allah a lokacin da zan yi nawa sharafin kai ba dariya za ka yi ba kamar yadda nan nake yi kuka za ka yi mujad ya ya fahimci manufarsa wato ranar da rikai za ta gano gaskiya kuka <laughs> sai ka ce wata mace ai idan dai da yawan rai wallahi sai na gani kuma ka san ko mu je ma ko mu daɗi sai hakan ta faru ko ba daɗi <laughs> malam kabir kansa sai da ya fuskanci abin da aminu ke nufi maryam in ce a dai ka ninke ta baibai ba ta fahimci komai ba gwarzo baya kuka wai ma me abin da zai sa shi kuka a yana nufin dai idan ya yi aure zai rama to am to banda abin sa ai lokacin da zai aure watakila ɗan ɗana zan ji a faɗa, shi fa kin ga ko budurwar arziki ba shi da ita sai ta tarin zuwa hira sai ya zama tuzuru ake cewa ko gwarro gwarro dai <laughs> malam kabiru ya gyara mata to shi ta zama gwabro ta ƙara maimaita wa gwabron bakin nata ba zai lankwasa ba tana wannan shigar ba duk jin hausarta akwai kalmar da bata iya faɗa ba daidai ba amma hakan kamar yana daga cikin yanayin bakinta akwai abin da baya fita sosai babi na tara a cikin littafin wata alƙarya na Rabi'a ta Adamu Shitu matar Usman Ringin dariya suka kece mata da shi a kuwa haka ne ita ma da dariyar take yi ana cikin haka suka isa sharaɗa ofishin Hisban Board wayar Malam Kabir ya ciro 'yar ƙaramar Nokia ya danna lambar Haruna makwabcinsa ya sanar da shi cewa sun iso dan kankanin lokaci sai gashi ya fito ya same su ya faɗan yi musu bayani da dama sannan suka shiga ciki aka zube su a ofis ɗin kwamanda ɗin alaramma malam bashir mandawari malam malami ni ne babba a jihar kano wanda ake ji da shi ake kuma ji da tafsir ɗinsa da aƙalla sun fi dubu yana da filaye a kowane gidan rediyo da yake gudanar da shirye-shiryensa na wa'azi da kuma tarihai na sahabbai baya ciki a lokacin saboda haka suka zo ɗan yi jira da bai fi minti na goma ba sai gashi ya dawo ya haɗa hannuwa da su cikin gaisuwa da musulunci da jan mutane a jiki yana sanye da fararen kaya bisansu akwai wata shuɗiyar alkyabba sai farin rawani da wani takalminsa irin na masarauta yana da kaifin harshe da tsakin muryar wadda daga shi ji kansa larabci ne ya buɗe masa makogaro wajen sace ka faɗar kalmar daidai sannan ku da za malamai malam nura ya gyara tsayuwarsa ya ce malam a yi min afuwa da su na to shigo da niyyar yi maka maganar waɗannan bayan allah sai na samu kana uzuri dama wannan dai abokina ne ya zo min da batu na wata ahalin kitabi da za a musuluntar ko in ce amma musuluntar da ita to suna so su yi mata abu ne ba a cikin munafurci ba da kuma saka hannun hukuma shine suka yanke shawarar zuwa nan domin a ɗaura musu aure ba shi da wanda ya musuluntar da ita ɗin gashi nan zaune bayanin dai yanzu zaka ji daga bakinsu? Malamin ya zauna a kujerarsa ya rataye hannuwansa biyu yana ajiyar numfashi gami da kallonsu ɗaya bayan ɗaya. Yawa Allah, me yasa kika shiga addinin Musulunci? Ya tambaye ta kai tsaye a lokacin da take kallon Mujahid ta ji muryar sai ta yi gigit ta kalle shi cike da ƙarfin gwiwa dama ni tun ina ƙarama nake son na kasance a cikin wannan addini na Musulunci saboda shine addinin yayana shine addinin mahaifina. Gidin na kai idan na fahimce ki mahaifiyarki ce Kirista, ita kuma ta riƙe ki shi mahaifinki ya riƙe yayan naki shine dalilin da yasa kike kika zamo kirista shi kuma ya zama musulmi ta girgiza kai haka ne malam zancen ka babu ko kuskure a fahimtar ka mahaifina ya rabu da mamana da cikina Allahu akbar to yanzu kina so ne ki kuma addinin musulunci na ma koma a cin jiya da daddare malam waye gwanin mayar da ita ta ya dan kalli malam ni ne malam wata shiga ka bi wajen musuluntar da ita ya jinjina sai i na sanar da ita kalmatu shahada sannan na biya mata da hausa na tambaye ta duk ta amsa min kamar yadda na ji kuna yi yayin musuluntar da wasu kiristan sannan daga bisani na koyar da ita yadda za ta yi wankan tsarki malam wannan abubuwa da ka ji ina sanar da kai duk ka sani domin ma'abociyar jin sauraron ku ce don da za ka yi mamaki idan ka ji irin surorin da za ta biya maka take mija ya ware sosai ya ba shi labarin haɗuwarsu da kuma zuwa da ya yi garinsu da kuma yadda ya faru har suka haɗu da malam kabiru malam bashir ya jinjina kai game da girmama al'amarin a ransa na ji kuma abin ya yi sai dai kai yanzu me ya hana ka je ka ka je da ita wajen iyayenka a yi muku auren a can. Muda ya gyara zama ya ce malam mahaifina ba za su amince ba. domin na fara gabatar musu da maganar ba su saurare ni ba ni kuma na yi alƙawarin wallahi ina wa Allah ina kuma so na cika shi na aure ta na bata kulawa ta musamman ina barar Allah ya bani lada abin da na yi ya kuma ba wa iyaye na sanyi ko da a wani lokacin idan sun san da wannan matsalar ba za su ɗaga hankalinsu a kaina ba malam ya jinjina kai na ji daɗi da ka saka Allah a cikin lamarinka dama an ce ka yi so don Allah ka yi idomin Allah abin da ya faɗa Allah ya sa ka akwai shi a cikin zuciyarka ina muku fatan alkhairi to amma ki yarinyar ina mahaifinki tun da shi musulmi ne Tun ga kenan zai so a ce kin musulunta hakan ba zai zama masa na makasudu ba mahaifina na kira wayansa tun shekaran jiya da na fito daga gidanmu ban same shi ba sai a jiya nake na kira matarsa ta ɗauka da ta ji na ce ta kashe da ta ji ni ce ta kashe ta zaro wayarta tana ƙoƙarin ƙara neman lambar masu sauraro za mu dakata a nan sai mun haɗu a shafi na goma sha takwas goma sha biyar I'm sorry Imam cewa ta labarin wata alƙarya a saurara huta lafiya